This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. suna na Sarrafi Hashin Gumel tare da Maryam Daular da sauran abokan aiki muke kama wannan shirin a yau ranar Juma'a ta babbar rana takwas ga watan Nuwamba shekarar hudu Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanan labarai. To Sarfilu shugaban Amurka Joe Biden ya ayyana cewa zaben Trump da aka yi a wannan makon don wa'adin shekaru hudu a fadar White House zaben gaskiya da adalci ne kuma za a miƙa mulki ga sabuwar gwamnati a ranar 20 ga watan janairun shekara mai zuwa cikin lamana. Sojojin Isra'ila sun kai wasu manyan hare-hare ta sama a jiya Alhamis a kan yankunan kudancin birnin Beirut. Shugaban kungiyar NATO Mark Rita ya faɗa a jiya Alhamis cewa haɗin gwiwar soja tsakanin Koriya ta Arewa da Rasha a yaƙi da Ukraine barazana ce ba ga ƙasashen Turai kaɗai ba. Kanan labaran duniya kenan. a cikin shirin za a yi cewa wata kungiyar addini mai tsawon ra'ayi ta bayyana a jihohin sokoto da kebbi ko wani kawai manan ana maulidi ma dai suka zo suka wace mutane suka ce ba a yi maulidi sai da suka sa masa wasu sharuɗa wanda ba a kaza ba a kaza ba a kaza sai abin da dai suka so dai sannan shine za a yi haka kuma za a ji cewa gwamnatin birtaniya ta mayar da wasu dubban 'yan najeriya da ghana da ke zaune ba bisa ka'ida ba zuwa kasashen su na asali waɗansu sun zo neman mafaka ne saboda wasu dalilai da suka tsara waɗansu ma ƙarya suke waɗansu kuma da gaske suke waɗansu kuma ba laifinsu ba ne ba sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakkun rahoton nan sannan kuma na tafi da shirin manuniya wanda isa lawal ikara ya shirya kuma zai gabatar sai kuma nasiha juma'a da zamu ji daga malamai amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Shugaban Amurka Joe Biden da ɗaɗɗan abokin adawar zababben shugaban Amurka Donald Trump a fannin siyasa. A jiya Alhamis ya ayyana cewa zaben Trump da aka yi a wannan makon don wa'adin shekaru hudu a fadar White House. Zaben gaskiya da adalci ne kuma za a miƙa mulki ga sabuwar gwamnati a ranar ashirin ga watan Janairun shekara mai zuwa cikin lumana. Da yake magana da hadimansa da yawa a fadar White House. Biden ya ce ya amince da kayan da mataimakiyarsa Kamala Harris ta sha a hannun Trump. A kodayaushe abinda jama'a suka zaba shi suke samu a cewar Biden. Ya kara da cewa kamar yadda na sha faɗa lokuta da yawa ba za ka iya son ƙasarka ba a lokacin da ka yi nasara kaɗai. kuma ba za ka iya ƙaunar makwabcinka ba a lokacin da kuka yarda da abu ɗaya kaɗai. sai dai biden da ɗaɗɗan siyasa a jam'iyyar democrat tsawon shekaru hamsin ya bayyana takaici kan cewa wadda ya zaɓa ta zama mataimakiyarsa a lokacin da ya tsaya takara a shekarar 2020 ba ita ce za ta gaje shi ba sojojin isra'ila sun kai wasu manyan hare-hare ta sama a jiya alhamis a kan yankunan kudancin birnin beirut kwana ɗaya bayan da suka kaddamar da hare-hare a gabashi da kuma kudancin lebanon inda suka kashe mutane 52 tare da jikkata wasu 161 a cewar ma'aikatan lafiya ta kasar Lebanon. Hare-haren na ranar Alhamis sun hada da wani da aka kai a kusa da tashar jiragen sama ta kasa da kasa ta Lebanon, wanda ya faru bayan da sojojin Isra'ila suka fidda sanarwar da ta umarci mazauna yankin su bar wurin. Rundunar sojan Isra'ila ta ce ta kai hare-haren ta sama ne akan kan shalkwatar Hezbollah da cibiyar dakarun kungiyar da ke Beirut. haka kuma a jiya alhamis ɗin majalisar ɗinkin duniya ta ce sojojin wanzar da zaman lafiyar ta guda biyar sun samu ƙananan raunuka a lokacin da ayarin motocinsu a kudancin garin sidon suka je kusa da inda aka kai wani harin jirgin sama mara matuki ƙungiyar agaji ta red cross ta lebanon ta yi masu jinya a wurin haka zalika sojojin kasar labanan uku da ke aiki a wani wuri da ake binciken ababen hawa su ma sun jakata sakamakon haran majalisar ɗinkin duniya dai bata ce ko jirgin da ya kai haran na isra'ila ne ko kuma na kungiyar hezbollah ba sama da mutane dubu uku da ɗari ɗaya ne aka kashe a labanan a yayin rikicin da aka kwashe watanni goma sha uku ana yi tsakanin isra'ila da kungiyar hezbollah yayin da akasarin kashe-kashen da aka yi a lokacin da faɗan ya tsananta a tsakiyar watan satumba suka faru kuma sojojin isra'ila suka shiga kudancin labanan a ranar 1 ga watan oktoba To an jima kaɗan Maryam za ta sake da labarai. Kafin nan yayin da rundunar tsaron Najeriya tabbatar da ɓallar wata sabuwar ƙungiyar 'yan ta'adda da ke gudanar da ayyukanta a jihohin Sokoto da Kebbi. Masana lamarin tsaro wato masana lamuran tsaro sun ji hankalin mahukunta akan ɗaukar matakan hanzari kada wankin hula ya kai su dare. Daga Sokoto ga Muhammad Nasir dauke da wannan rahoton. A ƙarshen makon da ya gabata ne aka samu bullar labarin sabuwar ƙungiyar 'yan ta'adda da ake kira lakurawa a shiyar Sokoto duk da yake su nade suna gudanar da ayyukansu a wasu ƙananan hukumomi na jihar. bayanan da na tattara daga mutanen yankunan tangaza da binci duk da yake sun kyaminta a ɗauki sautin su ko an ambaci sunan su sun ce waɗannan mutanen sukan zo ɗauke da manyan makamai suna baiwa mutane umarni akan abin da ya shafi addinin musulunci kamar zakka sallah da dai makamantansu to sai dai na samu zantawa da wani mazaunin yankin da suke shigowa ta hanyar tangaza wanda ya saba da ayyukan su tun a kasar mali da yake yana tafiye-tafiye zuwa kasar mali sai dai bai so a ambaci sunansa ba saboda dalilin tsaro can wannan yankin da gaskiya ta'addancin da suka yi yana da yawa dan zaka akwai wani daji zai kai kilomita yana ganin hamsin in ka shiga babu abin da za ka gani banda gawawwakin motocin da suka kone kuma in aka samu aka siyo lokacin har da mutanen da ma ba kyalewa su kai ba in sun same ka da wata matsala ka dan wani ma ko gemu abe bari ba wannan zai iya zama laifi idan suka kama mutum kuma da wani abin da ya shahi magani haka shi ma suna yin tsoron hukunci na wani ma hakisa wani da an harbe shi wani kuma su sabu wuka yanke su amma nan da ya gaskiya ba su fara yin waɗannan abubuwan ba nan da a addini suke sannan suna ikirari akan duk wani wanda ya yi zalunci irin za su hukunta shi akwai wani kawai manan ana maulidi manan dai suka zo suka wace mutane suka ce ba a yin maulidi sai da suka sa masa wasu sharuɗa wanda ba a kaza ba a kaza ba a kaza sai abin da dai suka so dai sannan shine za a yi. Ko a makon jiya da mahalarta kwas na 33 na kwalejin horar da dabarun tsaro ta Najeriya suka je Sokoto domin ziyarar aiki dangane da kwas ɗin da suke yi sai da mataimakin gwamnan Sokoto injiniya Idris Muhammad Gobir ya yi musu bayani akan wannan kungiyar. The group is known to be a faith based idealist. An assessment carried out indicates that they possess persecuted weapons ya ce an san kungiyar a zaman ta 'yan kishin addini kuma binciken da aka yi ya nuna suna ɗauke da muggan makamai sai dai kuma duk da haka ya ce jami'an tsaro na aiki babu kyakkyawa domin magance barazanar da waɗannan mutanen suka haifar ya ce gwamnati na aiki kod da kod da jami'an tsaro na gwamnatin tarayya domin magance wannan matsalar to sai dai masana lamuran tsaro na ganin cewa akwai buƙatar gwamnati kada ta ɗauki wannan batun da sassauci kamar yadda masanin tsaro da tattib awal baladar mai iya ke cewa wato yawanci idan aka ga mutanen nan sun yi kama da musulmai za a iya samun wato waɗanda suke musulmai ne kuma waɗanda suke iya jin yare irin nasu a yi amfani da su su zauna a ƙauyen su mu'amala da su su tattara kowane irin bayani da ake so a gane na mutanen nan na farko a gane cewa mutanen nan da me suka zo na biyu a gane cewa wani irin karfi suke da shi na uku na suke samun kudaden da suke bawa mutane don jawo hankalin su shiga cikin addininsu su na biyar kuma shine a cikin abin da suke da'awa a kai menene da'awarsu menene suke korewa wanne ne suke karfafawa dangane da addini suke koko dangane da al'ada ne koko neman kuɗi ne suka fito yi koko wata manufa gare su na cimma burinsu na mamaye yankunan don su kafa karfin ikonsu a garin ko kuma a ƙasar za ta ɗauki mataki ne wato na tabbatar da cewa ta zauna da su ta tattauna da su ko kuwa a ƙarshe za ta ɗauki matakin bindiga ne ta ƙarfi mutanen yankin dai sun bayyana cewa duk da yake yanzu mutanen ba su cutar da kowa asali ma suna faɗa da barayin daji da ke haddabar mutanen yankunan akwai shakku da fargaba kan abin da za su iya zamawa a nan gaba musamman duba da cewa suna ɗauke da manyan makamai tuni dai da manyan jaridun kasar nan suka rawaito cewa rundunar tsaron najeriya ta bakin daraktan hulɗa da kafafen hada labarai na ayyukan tsaro manjo janar edward buba ta tabbatar da bular waɗannan mutanen da ke ayyukan su a jihohin sokoto da kebbi muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya To a gaida Muhammad Nasir har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Maryam ta da kashi na biyu na labaran duniya. gwamnatin taliban ta afghanistan ta tattauna da indiya kan inganta dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu da kuma neman karin taimakon jan kai don kasar da talauci ya yi wa katutu a cewar jami'ai jitanda paul singh babban jami'in diflomasiyya mai kula da harkokin afghanistan a ma'aikatar harkokin wajen indiya shine ya jagoranci tawagar jami'an diflomasiyyar indiya a ganawa da ministan harkokin wajen taliban american mutaki da kuma ministan tsaron afghanistan muhammad yakub da ba kasafai ake ganin yana irin wannan tattaunawar ba da dai sauransu a yayin ziyarar da suka kai kabul a ranakun hudu da biyar ga watan nan na nuwamba joyce wall mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen kasar ya ce neman taimakon jan kai daga indiya shine abin da suka fi ba fifiko a tattaunawar da aka yi da jitanda da jami'an afghanistan ya kara da cewa tawagar ta indiya ta kuma gana da wakilan hukumomin majalisar ɗinkin duniya a kabul an kashe akalla sojojin yankin somaliya da na gwamnatin tarayyar kasar sha daya a wani kazaman fada da aka gwabza a ranar laraba a kudancin kasar a cewar jami'ai faɗan dai ya faru ne a kusa da garin wayanta mai tazarar kilomita 60 a kudu maso yammacin birnin kismayo na jihar jubaland bayan da dakarun gwamnati suka kai hari a wani wuri da ake zargin matattarar mayakanci wasu jami'ai uku da ke da masaniya game da faɗan da suka buƙaci a sakaye sunansu saboda ba a ba su damar yin magana da manema labarai ba sun faɗa wa muryar amurka cewa an kashe sojojin yankin da na gwamnati sha ɗaya yayin da wasu fiye da ashirin saka jikkata ɗaya daga cikin jami'an ya ce an kuma kashe mayakan alshabab sama da ashirin a gamar a wani farmaki da dakaran kasar somaliya suka kai a shekarar da ta gabata a wannan wurin ya yi sanadin kisan kwamandan alshabab wanda aka ce shine mataimakin sarkin yankin a cewar jami'an yankin Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin, gwamnatin Birtaniya ta mayar da wasu 'yan kasashen Najeriya da Ghana da ke zaune a ƙasar ta ba bisa ka'ida ba zuwa ƙasashensu na asali. Kamar yadda za a ji a wannan rahoton da yamma a Jamus Ramatu Garba ta haɗo mana. 'Yan Najeriya da wasu 'yan Ghana kimanin 44 aka ta su kasashensu na asali bayan da gwamnatin Birtaniya ta ce ta same su da laifin zama ba bisa ka'ida ba. Jaridar Guardian na nata bangaren da ake buga a kasar ta Birtaniya ta bayyana damuwa a game da yanayin da ta ce ta samu 'yanci ranar gabanin a mayar da su kasashensu inda ta tattauna da wani da ya yunkurin hallaka kansa da kuma wani da ya bayyana takaici na cewa ya zauna a ingila na tsawon shekaru sha biyar amma duk da haka aka ƙi amincewa da buƙatar neman mafakarsa hajiya hawa'u yusuf 'yar jarida ce a birtaniya da ke kuma aikin fassara tsakanin 'yan gudun hijira ta shaida muryar amurka kaɗan daga cikin dalilan da ta ce suka saka gwamnatin birtaniya ɗaukar wannan matakin waɗansu sun zo neman mafaka ne saboda wasu dalilai da suka tsara waɗansu ma karya suke waɗansu kuma da gaske suke waɗansu kuma ba laifinsu ba ne ba iyayen gidansu ne masu kuɗi na mu na najeriya ko ghana suke kawo su gidajensu su zo su zaunar da su saboda su samu amfanin kansu wato ma'ana za su dinga musu aikin boyi-boyi kamar yadda muke kira a gida iyalansu in sun zo kuma su ta musu hidima to ire-iren wannan sai ga sun buge sun tashi ba su da komai idan hukuma ta yo kansu suka iske ba su da komai ba su da takardun zama me ya rage illa a mayar da su. A nashi bangaren Malam Sadiq Wai ya ce da dama masu zama ba bisa ka'ida ba suna yaudarar kansu da wasu camfe canfe da ke ba su farin gwiwa fatali da gargaɗin gwamnati. Al misali wasu sun ci magani a kashe maganinsu ko kuma su suna nan wayanda yake ba su ci magani ba aka kama su gaba daya ba bar su ci magani a abin gansu a deport su to tun dai bayan da jam'iyyar labour ta hau kan mulki a watan yulin da ya gabata rahotanni sun tabbatar da cewa an fitar da 'yanci rani kimanin dubu uku da dari shida da suka fito daga kasashe daban-daban malam nura ahmad mai goyon bayan jam'iyyar labour ya ce dama ya san za a rana. Akwai matsin lamba daga ita gwamnatin burtaniya tun ita ta jam'iyyar leba saboda alkawarin da ta ɗaura 'yan ƙasa na cewa idan Allah ya ba su ikon cin mulki su ma za su duba harkar shigowar baƙi saboda suna ganin kamar cewa baƙi sun masu kaka gida ko kuma suna hana su 'yan cikin gida samun aiki. To gwamnatin Birtaniya da ta sha alwashin ci gaba da korar baƙin da ke zama mata a ƙasa ba bisa ƙa'ida ba. Har wa yau Malam Nura ya ce wannan kalubale ne ga shugabannin ƙasashen Afirka. Dole ne shugabannin su ma Afirka ya kasance sun yi hoppasa na ganin cewa sun ƙara taimakawa al'ummar su su fita daga cikin ƙangin tsallakowa ƙetare domin neman wata aiki ko kuma wata wata dama. Ramata Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. To a gaida Ramata Garba Baba, wannan shirin da zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,39,60 sai kuma kilo 530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku isa ma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. A kowane lokaci ake so za zuwa shafin mu yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu dai a nan Washington DC a mu na cewa karfe goma sha biyu da minti goma sha shida na dare. Yanzu kuma sai shirin manuniya. da sanar da samun nasarar shugaba Trump a matsayin sabon shugaban Amurka wasu masana da mafasa baki a Afirka sun fara tilawa. To ina ga nasara dai ce ta al'umma Amurka su suka san inda kansu ke ciwo kuma su suka zaben ma kansu abin da ya dacewa da su. Kun ga zabe gaskiya ne bai bani mamaki ba amma ko da kira ba shi ne na so a zaba ba. Shekara hudu kaman walƙiya ne Kamala za ta sake dawowa ba ta sake yin takara. To kome malaman tarihin siyasar duniya irin su Dr. Shu'aibu yau Aliyu ke gani game da zuwan Trump karo na biyu bayan ya sha adawa? Trump a matsayin shugaban ƙasar Amurka na ba'in da bakwai zai buɗe sabon babi a kan siyasa da kuma ainihin gudanarwa na ƙasar Amurka. Game da tsarin tsatsame tsamin tsaron tsare hanyoyi a yankin Zamfara kuwa gwamna Dauda Lawal daren jihar zanwarawa ne yake cewa. Saboda sun samu akan cewa an yi shuke-shuke akan hanya sukan ɓoye kawai su fito su fara harbe-harbe amma kuma mun tashi haikan da mu tabbatar da cewa mun shawo kan wannan matsala. Waɗannan fa so mun taɓa kawai muka tattaɓo cikin tarin muryar da za ku ji a cikin shirin na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum bar barkanmu da wani lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke son ganin an tausasa wa talakawa. Shiri na ɗari da da hudu cikin jerin shashiren manuniyan da ke ci gaba da samun masoya da yawa. Me yiwuwa kuma yawan masoyan ya sa shugaba Donald Trump ya sake lashe zaben shugaban ƙasar amurka da wasu ke ganin a wasu abubuwan dubawa. Masu sharhi akan al'amuran yau da kullun irin su Malam Abdulrahman Alkasum na jamhuriyar Nijar jam'iyyar na ganin sakamakon zaben amurka ya bayyana tsantsar zaɓi ne kawai na Amurkawa. Ina ga nasara dai ce ta al'umma Amurka su suka san inda kansu ke ciwo kuma su suka zaben kansu abin da ya dacewa da su kuma wannan shine ake son ya kasance al'ummomi suna ya zaben kansu tsarin da suka gani ko mutanen da suke ganin shi daidai da ta su. A waɗanne ayyuka ne kake ganin ya kamata a ce a yau Trump ya fi mai da hankali a kansu fiye da saura. Ganin abin da ya can baya bisa magana samo da ayyukan yi da tattalin arziki da wasu abubuwa shi yasa kin yanzu kuma suka kara ba shi yarda idan ma ana iya cewa kawai dora ne za yi daga inda ya tsaya ko daga abin da ya iya akwai wani abin da kake ganin ya kamata nahiyar afirka ta jira daga shugaba trump to ai ba shugaba ne na na afirka shugaba ne na amurka amurka suka zaɓi shugaban su ya jagorance su kuma kowace ƙasa in ta zaɓi shugabanta ya yi mata aiki ta zaya ma aiki bayuwa yiwuwa ku zaɓi zaɓi shugaban ku kuma ya ma wata ƙasa aiki. Shi kuwa ɗan jarida mai zaman kanshi Alhaji Garba Usman na Ghana gangare-gangare gangarar ganin gadagadar gaba gadin sabon shugaban Amurka yana cewa a gaskiyar magana akwai wata damuwa. Abin da aka yi daga Amerika yanzu da muke magana Donald Trump shine shugaba mai jiran gado na amma kamin a yi zaɓen gaskiya lokacin da ake yakin neman zaɓe ya nuna nashi manufofi dalilan da yasa yake gani ya kamata a zaɓe shi ɗaya daga cikin dalilan ne shine wai akwai sadan rayuwa daga amurka kuma tattalin arzikin su ta zo ƙasa ma ya nuna cewa kamar bakin haure da ke shigowa cikin wannan ƙasa zai hana su waɗanda ke can kuma ba su da takarda zai turo ƙeyansu ne zuwa gidajensu to gaskiya inda ni na samu sabanin ra'ayi da shi donald trump kenan shi ne cewa kamar bakin a haure da ke can irin kuɗin da suke aikowa daga gida yana taimakan iyalinsu kwarai da gaske sa'annan kuma yana taimakan kasashen su sa'annan afirka gaba ɗaya to inda ni ban yi ra'ayi da shi donald trump ba amma cin zaɓen da ya yi gaskiya ba wai kamar ya bani mamaki ba ne saboda akwai wasu sabubuwa ne da dama da mutane amerika suna son su su bude bakin su yi magana amma ba su yi amma shi ya fito yana magana da ya magana kuma ya samu goyon bayan ra'ayinsu wurin zaben da aka yi shi yasa ga zabe gaskiya ni bai bani mamaki ba amma ko da kira ba shi ne na so a zaba ba sai dai ita tsohuwar kwamishina kuma tsohuwar shugabar mata ta jam'iyyar ASEAN a tarayyar Najeriya Hajiya Hafsat Muhammad Baba baje buhun bayanin bajintar Kamala Harris ta yi saboda ta ce tana da jajircewa gaskiya ni a matsayina na mace Kamala ta yi gani kuma akalla ko ba komi ni na ji daɗi cewa akalla an fara samun mace wadda ta yi kuma taimake shugaban kasa abinda ba a taba samu ba a kasa amurka ko da ta faɗi wannan zaben wannan ba zai sa mu rauni a gwiwa ba ai an ce dan ka faɗi in baka tashi ba shine faɗuwa amma ka faɗi ka tashi to ina tabbatar maka cewa nan gaba in Allah ya yarda a hankali a hankali za a kai wajen ai da ba mu taba kaiwa ba to amma gashi yanzu mun kai saboda haka ni na tabbatar nan gaba ta riga ta ga haske kuma mata sun ga haske kuma za su ci gaba da fitowa su ci gaba da bada gudunmuwa ah, akwai dalilai da yawa wanda kila ya kawo mata wannan ah, rashin nasara amma na tabbatar su kansu 'yan jam'iyyar ta za su duba su gani menene ya kawo haka kuma kada ka manta fa tunda ake tarihin amurka ina jin ita ce tafi samun mutane da suka bata gudunmuwa kuɗi har fiye da trump ɗin ma da ya ci to saboda haka wannan kaga alamun nasara ne domin idan ka fito mai ta romi sisi ai sai wanda ya damu da kai zai baka shekara hudu kaman walƙiya ne kamala za ta sake dawowa da magoya bayanta da kowa ta sake yin takara shugaban gidan tarihi nasar dauna wato arewa house dabta shi aibu shehu aliyu cewa yake sa sakamakon zaben Amurka babu wani abun mamaki saboda ganin wasu alamomi tun can da dadewa wannan zaben kasan amerika za a kalle shi ta fuska guda biyu abun mamaki yadda eh, donald trump ya ci wannan zaɓe da ƙuri'a mafi rinjaye fiye ma da ainihin zaben da aka zaɓe shi na 2016 a na fuska biyu kuma abin da bai baka mamaki ba wato duk mai nazari akan siyasa na ƙasar amerika da kuma bibiya akan ainihin yadda abuwa su guda a ƙasar amerika zai gane cewa zai wahalar gaske in amerika su zaɓi kamar harris ta zama shugaban su musamman tun da suka ƙi zaben ma hillary clinton ita matan tsohon shugaban ƙasa kuma ita cikakken baturiya a ce sun zo sun zaɓi mace wanda take da ruwa biyu mutane da yawa suna da san cewa a'a kamar ita eh, tana da farin jini tana da sauran kuruciya to amma mutane da yawa sun kasa gane wato ƙasan amerika kasa ce wanda har kwanan gobe akwai wannan kabilanci na launin fata wanda yana tasiri akan siyasa da kuma zaɓe a ƙasan amerika sannan kuma na biyu abin da ya kamata mu gane cewa cin zaɓen yanzu trump zaɓe a ƙasan amerika karo na biyu a matsayin shugaban ƙasan amerika na bakwai zai buɗe sabon babi akan siyasa da kuma ainihin gudanarwa na kasar amerika musamman abin da ya shafi a harkar ƙasashen waje da kuma dangantakar ƙasar waje da kuma abin da ya shafi ainihin yadda za a faɗo da ainihin kasar ƙasar amerika wanda ke ainihin shi ma barazanan a dukushewa game da maganar matsalar tsaro a Najeriya kuwa gwamna dauda lawal daren jihar zamfarawa ne ya tsatsefe tsantsar tsarin tsame samun tsaro lokacin wani taron gwamnonin arewa. kusan ce sati biyu zuwa sati uku da suka wuce mun fuskanci matsalolin matsaloli a hanyar gusau zuwa funtuwa ballantana ma wajejen tsafe dalili kuwa shine yanzu tunda an daina wannan kashe-kashen na garuruwa da kona su da makamantansu kuma ana ɗaukan kyakkyawan mataki na kare rayukan mutane sai zamanto yanzu abin da sukan yi shine su fito kan hanya su mutane kwantan bauna saboda sun samu akan cewa an yi shuke-shuke akan hanya sukan ɓoye kawai su fito su fara harbe-harbe to wannan matsalar muna fama da ita amma kuma mun tashi haikan don mu tabbatar da cewa mun shawo kan wannan matsala kuma alhamdulillah yanzu dai zan ce cikin 'yan kwanakin nan ban tsammanin an tara wannan hanya ba suna yi mu ma muna yi na je abuja mun zauna da ni da gwamnan katsina da shi minista da ma shi nsa wato alhaji nuhu rubadu mun tattauna matsalolin da muke fuskanta don mu tabbatar da cewa mun kare haƙƙin al'umma akan wannan hanya wanda mun tattauna kuma ya alkawari akan cewa insha allahu su ma za su tashi haikan su tabbatar da cewa an kare rayukan al'umma da dukiyarsu. Acá batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafun iko a Najeriya cewa kwanakin da aka keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya babu kakkautawa. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 931 ne su yi sallamar sakin kujerin da suke ta faman kankamewa. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman ma dai Sulemu Minu Barman Jamhuriyar Nijar da Idris Abdallah bakon Ghana sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da babu gazawa. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirya gabatar da nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. To madalla a gaida na ikra yanzu kuma sai a gyara zama ga nasiha juma'a. ta fi haka na'ibin limamin zala da bidawa kamata suna da ke masallacin jima'an jami'ar kanan plato na nasiha ga al'umma musulmi na duniya gaba daya mu ji tsoron allah mu gyara tsakaninmu mu kyautata wa 'yan uwa musulmi da waɗanda ma ba musulmai ba mai zaman lafiya domin zaman lafiya na da muhimmanci a cikin addinin musulunci allah ya mana umarni mu zauna lafiya ko an gaya musu maganin da ba daɗi sukan ce a ba musu rikici sai zaman lafiya haka kuma na biyu mu kula da addu'a annabi ya ce ni'mat silahu silawo mu'min asabar wa du'a madalla da makamin mumini hakuri da yin addu'a saboda ka mi addu'a Najeriya Allah ya hada kanmu Allah ya samu zauna lafiya halin da ake ciki na tsadan ababuwa Allah ya kawo mana sauki mu ji tsoron Allah mu gyara tsakanin mu da makwatan mu zauna lafiya kada a rika yawan samun damuwa da fitintunu mu shi addinin musulunci bai umarni da rikici ba kullum musulunci na kira da zaman lafiya da haɗin kai wannan ne ya kamata mu kira ga al'umma gaba ɗaya mu kyautata a taimaka mu waɗanda ba su da shi a ji tausayin al'umma su kuma shugabanni su adalci don duk in an shugaba yana adalci to zai samu rahama a lahira in yi koma wajen Allah amma matuƙa Allah ba masu shugabanci ba adalci to akwai matsala a lahira ina fatan Allah ta'ala ya biya mana bukata Allah ya ba mu gamawa lafiya Allah ya taimaki gidan rediyon Amerika Allah ya sa mana albarka Allah ba mu gamawa lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah to Allah ya saka da alkhairinsa da wannan muka zo ga shirinmu na karshe labarai amma fa a takaice to a takaice shugaban amurka joe biden da ɗaɗɗan abokin adawar zababben shugaban amurka donald trump a siyasa a jiya alhamis ya ayyana cewa zaben trump da aka yi a wannan makon don wa'adin shekaru hudu a fadar white house zaben gaskiya da adalci ne kuma za a miƙa mulki ga sabuwar gwamnati a ranar 20 ga watan janairu cikin lamana da yake magana da hadimansa da yawa a fadar white house biden ya ce ya amince da kayan da mataimakiyarsa kamala harris ta sha a hannun trump Sojojin Isra'ila sun kai wasu manyan hare-hare ta sama a jiya Alhamis a kan yankunan kudancin birnin Beirut. Kwana ɗaya bayan da suka kaddamar da hare-hare a gabashi da kudancin Lebanon inda suka kashe mutane 52 tare da jikata wasu 161 a cewar ma'aikatar lafiya ta ƙasar Lebanon. Hare-haren na ranar Alhamis sun hada da wani da aka kai a kusa da tashar jiragen sama ta kasa da kasa ta Lebanon, wanda ya faru bayan da sojojin Isra'ila suka fidda sanarwar da ta umarci mazauna yankin su bar wurin. Rundunar sojan Isra'ila ta ce ta kai hare-haren ta sama ne akan shalkwatar Hezbollah. To da lama sauraro baki ɗaya abin da ya sauwa kenan a cikin shirin namu na yau. sai kuma da can da la'asar da misalin karfe hudu ne maza a ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Domin sake jin wannan shiri da masu shiryenmu sai a zircafinmu na yanar gizo ta mu na voahausa.com. yanzu a madadin maryam dora na gabatar da shirin da kuma dadi balawi wanda ya bada umarni har ma da injiniyan mu na yau jimmy cook nisar fila hashin gumen da ke cewa assalamu alaikum